إن ربك mirsad Hakika Ubangijinka ya kai wannan manzo yana jiran ayyukan mutane kuma yana lura da su don ya saka ma wanda ya kyautata da aljanna wanda ya munana kuma da wuta yayin da al'ummomin da Allah ya hallakar sun kasance Allah ya yi musu ni'imar ƙarfi da iya kare kai sai Allah ya bayyana cewa samun irin wannan ni'ima ba dalili ba ne da yake nuna Allah ya yarda da su sai Allah ya ce,